ga watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da ah, ɗari da arba'in da ɗaya a ah, hijiriya da mutu ciki da tara ga watan biyar na shekara ta miladiya dubu biyu da ashirin idan ɗan'uwa suna biye da kuma kamar ba nan dai a suratu yunus alaihi salam a inda za mu tashi a aya ta casa'in da izinin allah subhanahu wa ta'ala الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تخرج الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون na'am Allah madaukakin sarki a wannan ayar yana cewa lausha rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wannan aya tana damfare da ayoyi aya biyu da muka karanta kafin ayar za mu ɗan baya kaɗan mu maimaita ayoyi domin kamar jiya yadda na ce za mu maimaita ayoyin jiya biyu sai mu zo a gidan domin mu kulla magana a jiya Allah maɗaukacin sarki ya ce فلولا كانت قرية آمنت فنفعها kuma إلا قوم amanu ka shafna an hun. عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Allah maɗaukaki sarki ya nuna irin yadda mutane ba sa imani da Allah lokacin da suke da lokacin da suke da yalwa, lokacin da dama ta samu, sai su yi ta baɗala, su yi ta ƙarna, su yi ta shirme, su yi ta iskancinsu, su yi ta wulaƙanta addinin Allah da dokokin Allah sai mutum ya shiga hannu ya ga mutuwa ƙarara babu makawa zai mutu sai ya nuna shi a ranan ya bari ya gyara ya dawo hanya ya daidaita bayan mutuwa ana zare ransa kenan shi ne a lokacin shi Allah baya karɓa da misali da mutane da fir'auna da mutanensa musamman ba fir'auna da aka zuwa ayoyin da Allah yake nuna haka mutane suke gaba ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala falamma ja'ahum ba'asna qalu amanna billahi wa kafarna bima kunna fihi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'athana sunnata allahi allati fi ibadihi a wata aya Allah ya yake hatta idza ja'a ahaduhum al-mautu قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك duk ɗabi'ar ɗan adam ta zama da sai suna da abinci ta masa da ya ji abinci ya yi salloli ya mai da amana ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza Allah ta a lokacin da imani bai da amfani lokaci ne suke bi to mun karanta waɗannan ayoyin yanzu abin da za mu karanta shi ne za mu ƙulla Allah sai buga mana misali ya ce sai dai mutanen wato annabi Yunus amanu sukan da manzanninsa suka zo annabi Yunus ta zo sai suka yi imani da shi suka yarda da shi suka masa biyayya da da'a lokacin da suke cikin yalwa Allah yake to ka tafa anhum khizi sai muka yaye musu azaba na tsoharci irin wanda aka yi ma da kaskanci a rayuwarsu ta duniya muka jiyar da su daɗi muka shayar da su daɗi muka sanya musu daɗi suka rayu cikin aminci da kwanciyar hankali har lokacin ajalinsu ya zo musu sai Allah ya tabbatar mana da wannan wato a cikin suratu safat Allah ya ce wa inna yunus laminal mursalin lallai annabi yunus yana cikin manzannin Allah iz abaka ila al-fulki mashhur lokacin da wato kalman abaka lokacin da ya tasamma ya doshi wato wani jirgi al-fulki mashhur jirgin da aka masa lodi mai kimbin yawa jirgin da aka masa overloading aka sanya masa kaya aka cika shi da kaya aka makare shi da kaya annabi Yunus ya bar mutanensa da kan wajen Allah ya amfani da kalmar abaka asalin abaka shine bawa ya gujewa ubangijinsa da aka ce abdu ko al-abdul bawa da ya gudu ya guje wa ubangijansa ya guje wa ana shi wato annabi yunus alaihi salam nan wato mutanen sa da suka bata masa rai sai ya bar su Allah ya ba shi umarni ya zauna da su wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun Allah ya aika shi zuwa ga mutum dubu ɗari ko sama da haka kaɗan ya zauna da su zaman zamanto manzonsu wai sun ɓata masa rai kawai sai ya gudu ya basu ba tare da izinin Allah da yake ya zauna tare da su ba sai aka ta shi da da ya guje wa ubangidansa amma da yake akwai girmamawa akwai daraja manzo sai malamai suka cewa wato iz abaka ila kulli yayin da ya tasamma ya tafi ya bar mutanensa kawai ya tafi wajen mai wajen jirgi to sun kular da shi ya bar su zai hau jirgin Allah ke shi ko ya tafiyansa kawai ya bar su ka san mai wa'azi wani idan aka kular da shi ce ga kowa ma ya mutu kowa ma ya mutu ai wa'azin a tsangon a zargi a maka shaga a ce an saye shi an baka kuɗi a a kai shi a ce an saye shi kuma an toshe baki shi in kai magana a ce an saye shi an biya shi yayi magana in kai shiru a ce an ba shi kuɗi a ka ce kar yayi magana duk abin da kake da mutum a a a an ba shi ne a a ai an kira su an ba su a a ko su biyai ko an ba su kaza kullum irin wannan a taƙaice da ya je ya bar su ɗin, da umarnin Allah da ba shi izinin ya zauna da su ya hau jirgi a wata ilal kulki mashu ba hama da aka je cikin teku da jirgi ya zama ko wato kaya sun masa yawa ne kawai ya zama to overloaded wato an ɗaura masa kaya fiye da yadda ya dace ya ɗauka yanzu jirgin yana cikin hatsari zai nutse fasahamu sai aka yi ƙuri'a aka ci a yi ƙuri'a wanda duk ƙuri'a ta faɗa kansa za a cikar da shi a cikin ciku a rage lojin jirgin a rage lojin jirgin saboda mutane su tsira a zo cikin jirgin mafiya yawan wanda suke jirgin su tsira mutu ɗaya ya tsira da ransa kawai amma cikin da ƙuri'a ta faɗa fasaha masu kuri'a kana sai annabi yunus ya zama to min al mudhazim cikin waɗanda kuri'a ta fara kansu ya zama to cikin waɗanda aka rinjaya ta hanyar kuri'a bai ci ba shi kenan ba ma yarjejjena shi da a tura mutum a teku wanda jirgin ya rage nauyin da zai sanya shi da hatsari ya halakar da al'ummar da suke ciki sai aka jefa shi a teku a saka mahulkutu sai ga wani katoton kifi daga wani duniyar teku Allah ya ba shi umarni maza maza da ya tafi annabi Yunusa ya haɗiye shi ba tare da ya mai ƙwarzani ba ba tare da ya karara ya ƙasusuwansa ba domin duk wata dabba in ta kaɗi mutum sai ta karara ya shi sai ta tattauna shi da haƙoranta wannan kalhut shi ake kira waye wani kifi na turanci ake kiran shi waye yana da haƙuri kamar zarto bincika mutunci ya tsinka shi ya gargaza shi ya haƙe shi amma kifi na ya zo da umarni Allah ce kwakwar zai kashe wa annabi Yunus kuma ya haɗe annabi Yunus din kada ya kararai kasusuwarsa ya zo ya haɗe annabi Yunus kamar inda Allah ya bashi umarni yace wa huwa yana mai abun zargi saboda shi da aka zarge shi ya bar aikin da Allah ya bashi yayi ya ƙi discharging ya discharging duki da Allah ba shi aikin da Allah ya tsora masa na wa'azi da kuma jama'arsa ya bashi ya ƙi kawai ba tare cikin Allah ba Allah ya zarge shi da wannan abin da ya yayi falaula an kana gidan musabbihin da ba don annabi yunus dama can a rayuwarsa mutum ne mai yawan bauta wa Allah mai yawan ɗaukaki Allah mai yawan tabbaton Allah subhanahu ta'ala mai yawan ta ibada da kaɗaita Allah da ba don ya kasance haka ba da labisa fi batnihi ila yawmi yub'athu da ya zauna a cikin kifi har ranar da za a tashin alkiyama waɗansu suna ce falaula an kana ina musulmi da ba da ya shiga cikin kifin ba ya shiga cikin kifin sai kan sai ya motsa ya kada shi ya motsa jikin shi sai ya ji shi garau to dama ya samu ya fila ko sai ya tashi fara tabbara kawai tabbara ya fara nasu fil sai jikin kato ne to da ba don wannan tasbihin da yake a cikin kifin ba wasu malamai suka ce kifin na haɗe shi sai ce la ilaha illa anta inni kuntu min al ya gano kuskurensa a ya same shi nan ba a kasa ba ya dauki ya dahu ya same shi nan ya janyo kansa sai a take ya yadda kawai cewa laifinsa ne ce la ilaha illa anta babu abin da sai ya Allah subhanaka inni kuntu min al-zalimin ya Allah ni na zalunci kaina da kan wannan tasirin da yi ba a yi damun bashi a cikin kifin nan ya rayu har ranar da Allah zai tashi kiyama Allah ce da yi wannan tasbihin da hakan ya saba yi a rayuwarsa lokacin da yake cikin yalwa ba wai da ma baya an baɗin Allah bai shi shi ga wannan kuncin kuma ya saba Allah ce fa nabadahu bi ara'i sai muka umurci kifin ne je ya amayar da shi a kasa wata ƙasa filin ƙasan da babu gini babu shuka a wajen shi ne al'ara al'ardun lati ya biya a cikin wala da ba fili kawai saura da babu ciyawa babu gini babu tsiro wa an ba ya ce kuma ba za ku ara wa huwa sati a lokaci yana cikin rashin lafiya da muka tsiro da shi da muka da muka tsiro amma yake shi wadansu malamai suka ce da zai fi yana mara lafiya kuma bayan Allah ya umurci kifin ya kare shi ya haɗe shi cikin aminci irin yadda Allah ya umurci wuta da to bardan wa salaman ala ko kuna bai yi ba ya aka kayan kifin ya amaye da shi ya zama to bai da lafiya za a ci ko kun zane ta masa kuma kifin karya abin nan kishi karya shi bai ya zama to wata ce ɗansu malamin suka ce ya yi da kishi a mayar da shi ya zama suna cikin rauni kishi ya lagwance saboda an haɗe su ma mana kishi ya lagwance Allah ce wa ambatna alaihi shajaratan min sai muka tsiro masa wato da tsiro bishiyoyi wato tsiro na kajewa al yaqsir anan shine al qura al qura shine kajewa yanka cin tabewa yana dafa tabewa yana ci yana ci yana ci ya zama to ya kulkul ya samu lafiya ashe tabewa ma malamai suka ce yana da da matuka a jiki idan da mutum zai je duba saboda haka iya kira da iyayenmu mata da mu kar mu bar wannan tabewa kar mu bar wannan tabewa da aka saba mana fashe da ita ko mana fashen ta zalla ko kuma a rika san ta kamiya ko a taushe cewa tana da amfani kwarai da gaske ta ita ne Allah ya fi kuma da Yunusa da ita yashi ya samu ƙarfi da lafiya ku tambayi malamanmu na magungunan gargajiya irin su Sheikh Salihun Nur Dr. Salihun Nur da Kano Salihun Nur Qala Nura Salih tambaye shi su mala abdullahi nan na alkabar masu a tambaye su duk wannan abubuwan sun samu malamai sun karanta su kwarai da gaske da yawa su a kosti ya'yan itace na gargajiya masu amfani da shuke-shuke Allah ban je mana baraka to yanda su nan eh, yanda Allah madaukakin sarki ya mu'amalanci annabi Yunus kenan a duk da yake son nuna mana shi fir'auna a rayuwarsa gaba ɗaya a damar da Allah ya bashi kana min al-mufti ya yi yayi yi a rayuwarsa auna fir'auna zil autar alladhina taghaw fil bilad aktaru fiha al-fasad arna da dawa da kisa kai da saba wa Allah da shirka da cewa shine Allah shine gaba ɗaya a kan wannan da yake da an tura masa annabi annabi Musa da annabi Harun sun masa wa'azi sun nuna masa ayoyi sun nuna masa kaza ya kawo yan sihirinsa an gwabba da su annabi Musa na yan sihirin nan suka musulunta suka bi annabi Musa shi aure ba sai ya haɗar da su ya yi ɓarna ya yi to duk rayuwansa da ya shafi da ita kan annabi to dai kurarren lokaci da mutuwa ta zo masa ya sha ruwa ran ya zo fita sai ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana muslim yace yau na musulunci na imani da abun nan da wannan idan da banu isra'ila suka imani da shi shi yasa Allah ma a cikin sarki ta kaltu bansa ai shi ma ruwa ne ai shi ma ruwa ne ya haɗe fir'auna ai shi ma a ruwa ne ya fada shi ma annabi yusuf ai shi ma a ruwa ya fada shi ma ne fir'auna ma ruwa da bambanci su shi wannan da yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh la ilaha illa anta fir'auna ma ya ce ai amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu wajen la ilaha illallah shi ce la ilaha illa anta ba subhanaka inni yi minaz zalimin me sa aka kafa a Yunus nashi shi ke auna ya yaki shi annabi Yunus a rayuwarsa gaba ɗaya kana minal musabbihin ne Allah ba shi kana minal mufsidin ba a rayuwarsa da daman da yalwan lokaci da Allah ya bashi gaba ɗaya a mutumin kirki ne mai tafiya Allah mai tasbihi da ibada shi yasa da ya shiga kuci a nan ya kira Allah sai Allah ya kira da shi shine hadisin manzo Allah da yake cewa ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda ka tuna Allah a lokacin da kake da lafiya kake da sukuni kake da yalwa kake da hali ka samu wannan damar ka bauta wa Allah ka tuna Allah ka kamfare wa Allah ka liƙe wa Allah su ta'ala kada ka barci da shi nan da ka shiga wahala Allah zai tuna da kai amma idan ka bijire wa Allah a lokacin da kake dama ka zo nan yanzu ka shiga kunci ka kira Allah dama muryarka ba a matsanta ba wani hadisi idan bawan Allah na kirki na kwarai mai barka Allah shiga matsala yana kiran Allah mala'iku za su ce ya Allah ba wannan naka da ya saba ambatonka yana tsarkake ka yana kira shi nan ya fashi ga wata matsala yanzu ya ɗaga wuya yana neman taimako Allah ce ku kai shi taimako gaggawa amma dama can a rayuwanka kai ko baka ba ba ka ambaton mala'ikun ba ba su samu ka ba ba ba jin majin ka sai ka shiga matsala sai ka ɗaga murya ba su san muryan ba ba za su faɗa Allah ga wani ba yanzu ko kai ne kaje ka samu mutane biyu yan sanda sun tsare su an samu a bayan kanta ai wata ne za ka ci a baka dinin shi ka san shi ka san halayen shi ka san da shi ke mutum ne ba ba mummunan abin da bane idan ne saboda ka san shi shi kadai za ka ci a baka belin shi saboda ka san sauran ba ka san su ba ba ka san halin su ba ka san ɗabi'un su ba ba haka nan idan adadin gaggawa na Allah ya so mala'iku suna kai mutum wanda ya saba kiran Allah a rayuwar ne wanda bai saba ba suna ba su samu jijiyan ba ba don me za ba su san ba don me za ka ihu su kula ka, to a takaicin takaicewa idan ka kula da Allah lokacin da kake yalwa kashi hukunci Allah zai kira da kai idan ka bance da Allah lokacin da kake yalwa ta shiga kuci ta kira Allah kuma zai hanci da kai wannan shine bambanci fir'auna da annabi Yunus alaihi salam dukkan ruwa ne suka fada wannan ruwan ya zama to ajalinsa wannan kuma ruwan ya zama to wani a gare shi fir'auna dalilin da sa ruwan ya zama to bala'i halaka a gare shi kada min al-mufsidina ne duk ya kira sunan Allah amma a cikin rayuwar shi kana min al-mufsidina Allah bai kula shi ba wanda kuma kana min al-musabbihina duk rayuwar sa yana alkaci Allah shi ya sa da ya shiga kunci yanzu Allah ya kula shi waɗannan ayoyin sai suka ƙara hadisi Allah ya ƙara haskaka su ta'arraf ila Allah fi ya ya'nika shidda Allah ubangiji ya mana muwafaqa Allah ubangiji ya samu dace na'am ku ci gaba ka ka ta ayoyin ko Allah ma ta ce walau sha'a rabbuka da ubangiji ka ya ga dama da amana man fi ardi kulluhum jami'a da dukkan halittun Allah mutane suke doron ƙasa da Allah ya shirye su zuwa ga tauhidi babu kafiri babu mutunci babu munafiki gaba ɗaya Allah ya shirye su ya sanya su musulmai gaba ɗaya a ta cikin nasa yanzu da Allah bai so hakan ba ya Muhammad ya sanya waɗannan mummunai ya sanya waɗannan mummunai yanzu kai kana da ya Muhammad ta isa ta tilasta mutane da ta ya kunu mu'mini ta da mutane bisa so ya fi shi yasa jini ka buga wasu dole na kamar su kawai Dukkan da ka buga dole ka bar su Allah bai nufi da imanin ba ya Allah ka hadi man ahabbta walakin Allah ya hadi man yasha dan ka ce saka shiryar da wanda kake so mu muhabbara Allah shi ne mai shirye da wanda yake so da ka kawai ai ka su musu message ka su ka mika musu sakon Allah sakon Allah ka ka ga kenan Allah ce wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah bai ga wata rashin karɓi shiriyar Allah cikin izinin Allah domin Allah shi ne zai buɗe ƙirjin mutum shi ne zai so shi da shiriyar shi ne zai karkato da hankalinsa shi ne zai kama a addinin musulunci ya buɗe cikin sai nuna masa gaskiya ya buɗe kuɗin ajiyar da shi gaskiya ya buɗe zuciyar yayyalwata ta yadda za ta tafi da Allah ya ce wa man yuridillahu wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan كأنما يصعد في السماء ذلك يجعل الله بجنس على الذين لا يؤمنون wanda Allah yake son shi da shirya sai ya zuciyarsa ya yalwata jinsa sai ya ɗaukaka masa karɓar musulunci kawai, wanda Allah ya nufe shi da musulunci ba sai Allah ya sanya wato musulunci ya rika takura a zuciyarsa kawai duk lokacin da ya ji addini ya zo duk lokacin da ya ji an kira sallah duk lokacin da ya ji wani abun Allah ya rika zuciyarsa na samun takura da kunci da tsukewa amma shi ke hawa sama. Allah shi ne mai yalwa Allah ya ga dama sai ya yalwata zukatan mutane gaba da su suka ci musulunci. Kuma duk yadda aka yi ba za ka iya ba da Allah ya kasance ya so da ya shirye su duka. Babu ran da ya isa ya yi imani sai Allah ya so. Wajarul rijika alal ladina la ya'qilun Allah sai ya sanya fata rijika sai ya sanya fata ya sanya sharri ya sanya iyaka addini alal ladina la ya'qilun wanda ba su da hankali Allah ce kulin zur ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka fata wa mutane a kunzuru ku duba mana ba da fi samawati wa ƙarfi, ku duba sammai da kasai me za ku menene ba ku gani na ayoyin Allah na ayoyin Allah da zai sa Allah da zai sa ku yi imani da Allah ku duba sama za ku ga taurari za ku ga wata za ku ga rana ku ga hasken rana ku ga hasken taurari ku ga hasken wata ku ga yadda suke ɓacewa suke zuwa ku duba sama yadda suke da girma ku duba kaza ku duba kaza ayoyin da za su tuba zuciyarka su sa ka yi imani da Allah in kun duba sama ma kai ku ishe ku antum ashaddu khalqan an sama'a banaha ko kuma fi tsananin halitta ko kuma samun da Allah maɗaukakin sarki ya halitta sannan ku duba amana ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وفرا حدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم كدوبا يمو كتاجي أتا جيدا تكي تكاليوا تكي كشي بلاكو إيا تونا كمالو دراني جدانيا كما تكنا كدوبا كايوين الله كدوبا دوحو كدوبا بشيوي كدوبا متعني دبا جدا سنسا يجي قواني كرايو أدورا duba iska yadda take kaɗawa da ciyawa da tawoyi kala kala ku duba mana ai akwai abin da ya sa ku imani allazina yazkuruna allaha qiyaman ba qu'udan wa ala junubihim rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fatina adhaban nar inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فآيا في الأرض بعد موتها وما أحط فيها من كل دابة وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون كل آيات لأولي الألباب ayoyi ne suka duba wannan amma duk da haka fa kama tugulil ayatu wan nuburu an qawli la yu'minun wallahi ayoyi cikin ayoyi da suke doron kasa da sammai wato ba ta amfanan kauni la minun haka nan ma wa nuhuru da yawan manzanni da masu gargaɗi da masu wa'azi da muke ka tura wa mutane da ayoyin Allah da sun da suke nuna musu alamar kasa amma wallahi ba sa amfanan mutane da Allah so su da imani na'am فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين الله مدعو في سرطة قلت يا موسى يا محمد صلى الله عليه وسلم musu hal yanta ziruna yanzu ai ba abin da suke jira kawai mun turo annabawa a iyaka ga ayoyinmu mu mun nuna musu a sama da kasa ga na karantawa duk sun yi su imani yanzu ba abin da suke jira illa misla ayyamin ladina gina min ƙarfi, sai dai irin bala'i da musiba da halakarwa da ta shafi waɗanda suka rayu gabanin su shi yanzu suke da jira. jira wani gaskiya da za a sa musu bayan wani abin da suke daku da zaman jira kawai yanzu ita ce halakar da azaba irin wanda aka azabtar da mutanen da suka gabace su kun ka gaya musu ya muhammad taziru ku je ku data kaɗan da azaban Allah inni akum min ni ina tare da ku ni ina sauraro yin da zai yi ku rusulana muka zo da azaba muka zo halakar da su Allah mu tsera da rusulana manzannin mu والذين آمنوا تولوا سكا إيمان دسو a يددسو سكا في كاكونسو ke التي muke كي da تبدا mu tsera da من تنين مؤمنين حقا علينا ونحكيني أكم إجلنا نجي المؤمنين نسيرة المؤمنين بالعذاب ألا يحلك ألا إذا انتزوا نعم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من ɗaukaki sarki ya ba wa annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam umarni cewa, Ƙul, ya ayyuhannan, a kira mutanenka ya Muhammadu da wato babban murya, ka ce musu in kuntun fi shakki jin idan kuna shakkar addini nan na musulikin da na zo muku da shi. kuna shakkan wannan saƙo na Allah da wani da na zo muku da shi ba ku yadda da shi ba kun cije kun cije ba a kan kafurci ba za ku bai imani kawai ba to daga yau a raba gari ina shelanta muku ina tabbatar muku ga matsayata ga matsayina da matakin da na ɗauka wa kaina fala a abudun ladi ta abudu min dunillah ba zan taɓa haɗa kai da ku ba in bauta wa ababen da kuke bauta wa na gumaka kuma bayan Allah ba ba za a haɗa kai da kai wannan ba ba za a haɗa kai da ni ai shirka ba ba za a haɗa kai da ni wajen bauta ma wani Allah ba ba za a haɗa kai da ni wajen kusa ka Allah ba saboda haka ina tabbatar muku har in muku walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum ni ina nan a kai zan bauta wa Allah maɗaukacin sarkin da rayukanku suke hannunsa kuma shi ne mai kashe ku wannan Allah shi zan bautawa amma ba zan bauta ma wanda ba zai kashe ni ba ba zai iya kashe ni ba ba zai ma cutar da ni ba ba zai amfane ni ba ba wata barazana ba ne shi a gare ni ba wani abin amfani ba ne a gare ni umirtu an akuna min almu'minin kuma an umurce ni Allah nan nawa ya umurce ni in zamanto cikin masu yin imani da shi cikin masu kaɗaita shi cikin masu bauta masa babasu yin shirka da shi ba ta ce wa an aqim bayan ka barranta daga gare su ya Muhammad ka fita harkar su sai wa an aqim wajhaka lid-din ya Muhammad ka seta rayuwarka ka seta mu'amalarka ka daidai ka rayuwarka da mu'amalarka da ba ɗayanta jini hanifa ga addinin Allah wanda ke tatacce da barin shirka tatacce da bayi da shirka ka kanta a kan shi ka seta kanta. wala ta kusurin mushrikin kada ka yadda ka kasance masu Allah da wasu na'am wala tad'u min dunillah kada ka kuskura ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kira ba wani Allah bi ma'ana ka bauta ma wani Allah wanda la yanfa'uka bautan da za ka masa in ba zai na amfani ka ba wala ya zurru ka nan da za ka bijire masa ka kafurce ma wanda hukunci ke ce bauta masa ba zai iya cutar da ka to za mu lokacin da kashi mu kai za mu haɗu ba da kai sai na kashe ka sai na jefa ka a wuta bai da wuta bai da aljanna wuta masa bai amfani ka da komai ba duk mai bauta gunki shi ke bauta wa gunki duk mai bauta wa gunki wato gunki ma ya fi moransa sannan za ka gunki gunki za ka goge shi in yi kura ba ka shafa masa mai ka lokaci ka yi gobe gobe ka tsaftace sai kake maka hidima ka ce ma hidima fa in fa'alta idan ka kuskura ya Muhammad ka kuskura ka bauta ma wani Allah ka bauta ma gumakan nan to innaka idan lamina innaka idan lamina zalimin lalle ya Muhammad ka tabbata ka zalunci kanka da shirka domin inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humul zalimun Ta zalunci kanka irin zalunci na shirka irin zalunci da yake fitar mutum daga musulunci wato in mutum ga annabi annabi ba sai ba Allah ya kare shi yi. amma me yasa ake ce annabi abin da yake umurni ne ga annabi a irin wannan umurni ne ga mabiyan annabi wato ana nufin ne da kai an hana annabi yayi to kai ka a kace ta kai wali ne a kake cewa kai wani abu da wani kuɗi cewa kai wani abin nan annabi an hana shi to ina ga wani wa ya kai darajar annabi a duniya ka bauta wa Allah ka seta kanka kawai a kan addini babu ji'a babu shirka babu ji'a babu shirka shi ne kawai hanyar tsira Allah ya hana muwafaka نعم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءت ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى وهو خير الحاكمين نعم التي وإن يمسك الله بضر يا محمد جن الله ينسيك دوت الشوتة يا واتو يا يا ابن يا يشاكيك دوت الشوتة أن ينوى يا ta na annoba ta rashin lafiya to ka ta shi falahu babu wanda ya isa ya yaye maka wannan cuta duniya da za ka idan Allah ya nufe ka da wata cuta sai ta same ka wallahi sai ta same ka kuma Allah shi babu makalukin da ya isa ya yaye wannan cuta illa huwa sai shi Allah da ya saukar da ya sa ka kama ka ya sa shi ta ta ka shi ne ba zai yaye ka Allahu akbar wannan aya ta yi daidai da irin yanayin da muke yanzu na corona an buga ƙwararru sun buga ba in an har yanzu an ci ba a samo maganin ba in an ci an samo hesa juya ta rikici yanzu duk vaccine duk alluran bature duk alluran da zai zo daga china duk alluran da zai zo daga italy ko america duk allura duk wani magani ko na kasance idan allah ya nufi cutar da ta kama sai ta kama ka in kuma babu wanda ya isa ya warkar da kai in ka sha magani ba ba magani ba shi ke da tasiri a kan da warkar da kai illa bi iznillah haka ne Allah ya so ya yi har ya warkar da kai subhanallah haka idan Allah ya nufe ka da yunwa da da Allah ya rantsa sai ya jarrabe mu da wannan لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع يوا ولا جدا ألا يذهب الأمة لن يوصل شيء بسوسهم babu wanda ita ya kosa da kai shi yasa kake gani ake imauce ake cewa. Allah ya tafi al'ummar da yiwa ya jarrabe su da mutuwa ya jarrabe su da wannan dukiyoyi a wannan lokaci ba inda jiragen suke aiki suke tashi ko su ko aikin gwamnati suna da tsadar kaya babu ma abincin kasuwa da mutuwa kasuwa nan ba a koma ma Allah a tsunkuda a yi ta addu'o'i wannan ya zagi wannan shugaba wannan ya zagi wancan gwamnati wannan ya la'anci wannan wannan ya tsinci ma wannan wanda ya an ja bani abinci wanda ya ja bani abinci da abin da aka bani mun ki an adam zai ka, amma wa za ka fara roƙa ka kaskantar da kai shiga ma ai Allah baya dunkulo a jikin ba maka ta dan ke turowa yace ya ibadi a hadisi kudurjaki in akum ja'i'un illa man at'amtuhu fastasmuni at'imkum yace ya ku bayina wallahi dukkan ku man yin wata abi wannan da cikin bawan Allah bayan Allah shugaban kasa na cikin bayan Allah yan sojoji suna cikin bayan Allah yan house of cikin bayan Allah yan majalisa suna cikin bayan Allah suna cikin bayan Allah banjaman din masu kuɗi suna cikin bayan Allah duk wani hamshaki mai kuɗi bawan Allah ne abin da ce hatta shi in ma kai manyan waci ne in ji Allah ke wanda gaskiyar shi ne kwasashe imuni ku nemi ciyarwanku da abincinku da loban tuwonku da abun shanku ku neme shi kai tsaye daga wajen na in ji Allah ku ni ne mai ciwon da a ce da ni dan yusufu wala tsan shi ku ya kasance da ku haka Allah yake to yau ga shi da Allah ya ce a al'umma wannan kike wannan shugaban an bau'e an ilace an kauce abin cewa daga Allah ne kawai sai a tsine mawanta tsine mawanta tsine mawanta tsine mawanta ba a turo kuɗi ba ba a turo biliyoyi ba ba babu ba ba a yi kaza ba a'a ba ne ai mafiyata ne wannan ciwon makarya ne ana yin shi don neman kuɗi don girman zaci Allah san shugabanni da gwamnati suna son kuɗi duk biliyan ashirin da aka turo biliyan ashirin da ɗaya da aka turo sai ko biliyan ashirin da biyar da aka turo da kafa don Allah wannan da gwamnati za su za su yi kuɗi ana son kuɗi fi sabilillahi mutum adalci wane ne taskokin jihohin suke hannunsu sai an karya don a hana ibada don a hana kalloli wa yake dan shi ya taɓa gani an rufe da in ba wannan jama'a da ta zo ba suna don su kubutar da kansu daga Allah da kan Allah ta da su sun saka cewa al'ummansu. su mu adalci idan muna matsala mu roƙi Allah mu koma ma Allah subhanahu wataala Allah kansu ba za su iya cikin koyar koshi gida ba dama haka yi Allah ya sa ake kasa ya sa ake shiga da kansu da kai ya sa ake shiga da ta wajiba don dole kawai akwai su bukata talakawa Ana ban ya samu dace haka ta ba in yi da kai in Allah ya so da lafiya da arziki da wani alkhairi fala da babu wanda isa da tun kuɗe abin da Allah ya nufin zai same ka yusibu bihi wanda ta kuɗe ibadi Allah yana samar da cutan ga wanda su ci bayin sa ya samar da arziki da zaman lafiya da alkhairi ga wanda su ci bayin sa ba wanda ya ci Allah a ba wannan a halin wannan Allah ya shi Allah mai gafara ne a rahimu mai rahama ne kun ce ya Muhammad ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akumul haqqu min rabbikum yanzu fa gaskiya ta kare gaskiya ta zo muku daga ubangiji ko na gama isar muku da gaskiya na gama nawa aiki kawai famanin da wanda ya kalli shiriya ya zaɓi shiriya to inda ma ya haɗu li nafsihi don kansa shiriyan don kansa ne amfani shiriyan don kansa ne shi zai ji daɗi ban banta wanda ya juya baya ya zaɓi ɓata ya zaɓi halaka inda ma ya zullu alaiha sakamakon hakan zai koma kai shi ne wa ma ana alaikum shi wakil ni ba mai kirsa muku bane ni ba wakilin ku bane Allah ya ya ku tunda ka fitar musu ka gama komai to ka dawo kai wa ma yuha ilayka ka dawo ka natsu ka tsu ka rika practicalize ka rika ɗaukaka ka rika tabbatar da abin da aka saukar maka daga ubangiji karfa hayu kuma ka yi haƙuri wajen bin dokokin Allah ka yi haƙuri wajen ibada ka yi haƙuri wajen bin umarnin Allah ka yi haƙuri game da tsangwamar kafirai da zaƙe-zaƙe da makantawa da kafirai suke maka duk ka yi haƙuri a ya kuma Allah a ranar da Allah ke kada ku yayi hukunci a tsakanin ku shi ne gobe kiyama Kuma huwa khairul Allah shi ne alkhairi wato mai hukunci a tsakanin bayinsa wannan shi ne ƙarshen turan alhamdulillahi rabbil alamin mun gode wa Allah da tsawaita rayuwa mun nuna mana farkon sura nan sai nuna mana ƙarshen Allah ubangiji da raya mu zuwa gobe mu suka sabo sura ba tare da wata lokaci ba za mu karanta tambayoyin mu na yau da fatan ƴan uwa dai ba su mance da lambobi ba lambobin su ne sifili takwas sifili tara bakwai shida sifili shida bakwai ɗaya uku da turanci 808 080 080 97 606 713 ɗaya lamba sikili bakwai sikili hudu ɗaya ɗaya shida biyar biyar uku uku don mai da turanci three tambayar mu ta yau ta farko ita ce mai ita yana ce malan a taimaka mun gabana yana yawan faɗuwa a duk sanda zan yi wani abu ka yawaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ita aya karanta su amanin rasulu su farki da dafi da kuma ayatul kursi idan abun ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ka ka masu rukiya na sahihan masu yi alkur'ani da sunan manzon Allah da sami su wataƙila akwai shekaru a tare da kai Allah ubangiji ya sa a dace tambaya ta biyu a ita yana ce assalamu alaikum malam ina hukuncin musulmin da yake kafirta musulmi a uwansa musulmi bai dace ba kafirta musulmi bai dace ba tare da wata hujja ba ko da mutum ya yi abun kafurci to sai an sanar da shi an ilmantar da shi wani ga abin da kake kan hukunci shi ka san matsayin shi ke eh na san kuma ina yin da zan janye ko kafin yanzu da to kafiri kafurta mutane a ɗabi'ar musulmi akwai abubuwa guda goma na wasu islam wanda islam abubuwa da suke warware addinin musulunci mutum yana iya furta kalmar kafurta mashi ba kafiri ne don bai san abun ba ko bai da niyya wannan shi sai an zama auna an fahimtar da su tambaya ta uku assalamu alaikum malam ne hukuncin wanda yake yada jita jita a yanar gizo to ku shakka zai da kushin Allah kuma zai ɗauki lodi mai cikin yawa duk wanda ya yanke hukunci akan wannan yada jita jitan da yayi wallahi ta wallahi ba shi ya wato jiki don wannan zurfin da bu azabun ali yana da azabun girman gaske gurgurdan yadda mutane suka tabbatar da wannan jikin gwargwadon zunubansa saboda haka an hana musulmi da ya abu ba tare da ya tantance gaskiyar abu ba ya ayyu na amma in ja'akum sawatukum tabatun fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum kada ku yi kuka ji wani labari to kada ku da ku yaɗa shi sai ku nemi bayani da haƙiƙin yadda yake domin kar ku yaɗa wani abin da zai tada hankalin mutane a shiga rudu a zubar da jini ku zo kuna nadaman abin da kuka aikata. Saboda haka yanar gizo kan kai ta zama bala'in ga waɗansu. ya to musiba ga waɗansu ya to halakan waɗansu gaskiyar tsakanin Allah ba girmama babba ba girmama na gaba ba tausaya wa kasa wanda ya tashi wannan wanda ya tashi wannan malami bai kubuta ba shugaba bai kubuta ba masarake bai kubuta ba mutum bai kubuta ba musulmi bai kubuta ba mumin bai kubuta ba jama'i kan jama'i sa dole a tsaurara matakai ina kira da gwamnati su tsaurara matakai akan wani cikin mutane da al'umma suka fidda akan wannan social media ne a yi hasara kada yi da rufe mai asiri amma alkalmi ga wanda kyau ko mu'amala da shi zai yaɗa nasiha zai yaɗa aiki alkalmi zai kasa wata aya zai aika wani hadisi zai ƙari al'umma da duniya duk suna gani tambaya ta gaba mai ita yarda assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda bai samu sallar juma'a ba har tsawon sati uku wanda bai samu sallar juma'a har tsawon sati uku sabanin irin yanayin da muka shiga domin yanayin ba a kawai aka bar sallar juma'a ba an bar shi ne saboda kare rayuka an bar shi ne saboda maslahan al'umma wani al'amari ne ya taso yadda mai kiwon kuka iya bar masallaci ko wanda ke albasa ko abin ya bar masallaci ko mai gadi da in ya bar inda ke gadi ranar juma'a dukiya za ta salwanta ko rayuka za su salwanta musari a musulunci mai gadi da fadi an sauke masa sallan juma'a sallan juma'a ba ta waje ba a kan shi ba matukan in ya bar inda yake gadi dukiya za ta halatta ko rayuka za su salwanta an soke masa sallan juma'a sai dai in su biyu ne ko su uku sai su tashi waɗannan su zo wannan juma'an waɗannan su jira juma'a mai zuwa waɗanda su zo amma irin wannan yanki da suke ciki ba wai haka fiddan bane kaki kaki zuwa aiki ba wai haka fiddan bane ni limamin da nake hudu ba nake hudu ba haka fitan saboda mene tsare rayuwa haka fiddan bane gabanin da suka ci a rufe din suka kasa tsaban su matsiyan Allah da manzan Allah da addinin musulunci ne da haka haka da gangan sai ba mata ne ba mai gashi ba ne ba marar lafiya ba ne ƙarƙi jima'an ƙememe shi ne malamai suka ce mutum ya karkunta don su malamai suka ce wannan cewa ya karkunta ba ana yin da kan shi ko rasarwa ne kawai Allah ba shi rufa mana asiri saboda haka kan da ku auna yanzu situation da ake yanzu ku auna shi da irin lokacin da ake zaman lafiya haka kawai Allah mana muwafaka wanda ta zama mai ita ce assalamu alaikum malam ne ne hukuncin mai maimaita sura daya a sallah bai iya sauran surorin ba ne kenan idan bai iya waɗansu surorin ba sai wannan sura to ba mu laifi idan ya iya waɗansu surorin sai ya karanta kowace sura wannan shine baya ta gaba assalamu alaikum wannan mutum ne yake sako amma baya shirka ya cin haƙƙin wani sai ya rantsi da Allah ba zai sake aikatawa ba kuma ya aikata don Allah maulan menene mafita lokacin da mutum ya yi alkawari wa Allah ya rantsi ba zai sake aikata ba a samu zuciyar shi haka ne amma don ka yi alkawari da za ka sake aikata sako ba ka rantsi ba za ka aikata ba wannan baya nuna ka zama koma asumi. ma'asumin da baya saba Allah su ne mala'iku su ne annabawan Allah adam yau da gobe ko ka tuba da tsakaninka da Allah har zuciyanka ka ci ba ka sake aikata ka ku wannan niyan bayan watanni shekara ka aikatawa wannan ba zai tura wancan tuban da ka ba ya kuma kai dan adam ne mai tuntube in ka yi a wannan lokacin ka tuba nan gaba kuma ka ƙara tuban kuma an gaba in ka sake maimaitawa kuma ka ƙara tuban kuma yasa Allah inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawaita tuba alladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون wanda in ya aikata zunubi kuma ya aikata sako ya zalunci kansa da ciki sai ya tuna Allah sai ya gafara da ya aikata da zai cika ba ya aikata ba yana sai dai abun ya zo masa ba da sani ba amma mutumin da zai yake aka tura da su ba Allah yau amma yayi bukin abun nan yau da isha'i kake haka irin wannan ba tuba ai ba tuba ba shi ne shi ta ma halabi an da shirka al-ma'asika fi sa'atiha in kana mutanabbisan biha wan nadamu ala ma fata wan niyatu alla ya'ud ila ghamm fi alayhi min umri ataki ana nuna mu za sa kone drone shi kawai ya kullata a cikin zuciyar shi ba zai ta aiki ba har ya mutu sai ka da dama da cikin da ya aikata ya kuma lokaci da yake aikata to da kai lokacin tuban shi an karɓe shi shi ne tabbatar da kowa don kuma a matsayin shi an da nan da bayan watanni shekara ya maimaita wannan disamba uh, baya cire wancan tukun da ya yi kuma ba zai hana shi kuma cikin yanci da faran a yafe masa ba Allah ya yafe mana Allah ya gafarta mana Allah kyautata karshen mu Allah ya yi mana bala'i da musiba na corona Allah ka ci ibada mu na azumi Allah kyautata karshen mu Allah ji ɗan iyayen mu da kasabin mu Allah wa ƴaƴa da zuri'a wanda aka haifa da wanda za a haifa a nan albarka Allah ba mu zaman lafiya Allah ya yi mana wannan bala'i a Najeriya mu da duk duniya mu gaba ɗaya shugabannin mu da cikin kokari wajen tsare rayuka wannan musulmi Allah saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya biya su Allah ubangiji ya ba mu ikon yi musu biyayya a inda bai kauce wa addinin Allah kaza Allahumma amin ke ɗaukar nauyin watsa waɗannan wa'azuzzukan da dukiyansu da abin da za su Allah musu albarka ya sanya musu albarka Allah kala ya baka musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك